Yin ƙoƙari domin ganin cewa yaro ya samu ingantaccen ilimin boko shine guri da fatan iyayen yara. Yanzu haka dai lokacin soma karatun boko na wannan shekara yana ƙara karato a nan yamai. Babakar Wali wani uba ne da ya rubuta sunan 'ya'yansa a wata makaranta ta biya inda ya bayyana cewa duka da rashin kuɗi da kuma bayan tattalin arziki da ake fama da shi. A cewarsa ya shirya wa yaransa komawa makaranta. A cikin wannan sati na samu ziyarar makarantarsu kuma na samu farashin kuɗin makaranta na sakandare da kuma kwaleji inda a sakandare an tambaye na biyan shika 190 a shekara sai dai inda sauƙin yake kana iya biya kashi 50 cikin 100 daga baya kuma a tsakiyar shekara ka rika biya kashi 25 cikin 100 kuma na samu duka na biya wa 'ya'yana biyu kashi 50 cikin 100 an kuma bani kalar kalar tufafin da ya kamata su ɗinka da kuma kayan karatun da ya kamata na saya musu. Kun san shirin ɗalibi a makaranta yana somawa ne tun ƙarshen shekara. Wani mai suna Abdu shi kuma ya kai 'ya'yansa ne a makarantar gwamnati inda ya ce abin yana rage musu ɗawainiya. Saboda a cewarsa yau kimanin shekaru uku zuwa hudu kenan da gwamnati ta yi hubasa na wadata ɗalibai da kayayyakin karatu. Sai dai abin da ya fi ɗauka hankalinsa shine da karatun zai kasance a cikin wannan shekara. Eh, Ina tunanin yau kimanin shekaru uku zuwa hudu kenan da gwamnati ta ɗauke nauyin kayan karatun ɗalibai, kuma malam makarantun boko suna rarrabawa ɗaliban yadda ya kamata. Ni abin da ya fi ɗauka hankalina shine yaya yaya za a ce duka malamai su ɗunguma a cikin birane a yayin da a cikin sassan ƙasa akwai ajujuwa da babu isassun malamai ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace a ranar goma sha tara ga wannan wata na satumba ne aka tsayar domin komawa karatu kuma hukumomi sun yi amanar cewa shirye suke domin komawa makaranta sai dai a nasu bangare malaman makarantun boko suna kokawa da rashin biyan su albashi muhawarar da ta fi ɗauka hankula alƙawullan iyayen yare kenan.